Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. uwana wai zama sauce mun raba ba shiga nashi taitai kowa ya shiga nashi taitayi matasa zaman banza ba shi matasa zaman banza ba shi kai talaka ka dena yin kwaɗayi amma talaka ka bar yin kwaɗayi mai kuɗi taimako kai zagayi mai kuɗi taimako ya baka yi jami'an tsaro a daina cin hanci shiwa gaban ni a daina Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri, ya wurin naku. Lafiya lau ya ɗibin New York. Ai, lalle ka ɗibi. <laughs> Kai, irin sakin da ake zabgawa. Sarewa. <laughs> Ashe mm. ɗan zafin da aka ɗan yi boji-boji ne. Eh, eh, eh. <laughs> wani da gani na sai ce wai winta ya dawo aifa kai <laughs> to Allah sa mu ga bayan wannan amin summa yanayi shi ma lami lafiya Amin. To baba kamar yadda kake ji yau bako muka yi dan gida kuma bako wato sabon wakilin mu Haka. A maradi. A maradi ba? Eh Mansur Sani kenan. Wanda mawaki ne kuma dan jarida ne to shi ya bakunci wannan shiri a yau. Masha Allah. <laughs> To an jima kaɗan za mu gabatar da hirar da wakilinmu Sulemu Mini Barma ya mana da shi a Malam Sani. Sani Mansur. Mm. Sani Mansur. To kafin nan kamar yadda muka saba bari mu shiga zangon gaishe-gaishe za mu kuma faro a gida. Ka san wakilinmu abokin aikinmu Isa Lawal Ikara ya samu karuwa ko? Eh, eh, eh, yawwa a cikin mako iyalansa biyu muna ta yi murna ai kuwa mm. na ce ikara wanda ya gaya mashi <laughs> bacci ba zai ga bacci ba su guda biyu aka kai asibiti rana ɗaya babar guda ta yi ranar lahadi ita kuma amarya sai da ta kwana aka yi mata aiki ranar litinin wato gobe da jibi baba ban san ko ana yin suna kafin ranar suna ba mutum yana iya yin suna eh a akan jawo dama a yi biki ne kawai a wato za a iya yi gobe eh, kenan duka biyu ko eh. kuma jibi duka biyu eh, a haɗa su lokaci guda ana iya yin haka na ikara hmm? rago ɗaya za a yanka ko kuma raguna biyu ko hudu a raguna biyu dai za a yanka kowa da dace ragon inda hali eh. to ba <laughs> to Allah raya ina jarirai ina baki labarin dan eh. uwana da shi ma ya kai matarsa eh ta haihu ya je ya dauko kuɗi ya je ya biya sai ya zo ga wannan kuma ya samu ɗaya kuma tana nakuda tana nakuda shi aka kai ta asibiti kawai a ce kwabo ita ma ta sauka rana ɗaya suka sauka ana ce masa <laughs> wato abdulkarim kenan kankabiya a fadama to allah ya raya ikara allah ya sa abu da lafiya kuma allah ya ba ƙara masu da ita da su iyayen jarirai da jarirai, allah ya ƙara masu lafiya da ƙarfin jiki. Amin su amin. Kai kuma na ikara Allah ya baka ƙarfin aljihun. Ya ƙarfin aljihun biya musu bukata. Amin. Eh. Amin. To bari kuma mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga yaren Alhaji Galtima Barde, wazirin mai Kanuribe na Abuja. Mm, Kanuribe. Kanuribe ko? Ashe kai mm. ma ka san Kanuri. a ba laifi dai <laughs> mm. eh, shi wazirin Kanuribe na abuja da iyalan Dr. A.A. Bello waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu makon da ya shige baba mun makara da wannan amma da a kullum muna miƙa gaisuwa fata alheri da taimun murna ko? Mm, to an ɗaura auren 'ya'yansu nan ne makon da ya shige wato Hauwa Galtima Umi da kuma Habib Bello da aka fi ake kira da inkiya Habib Bluetooth. To Allah ya sa an yi wannan aure a dace, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To sai kuma waɗannan gaishe-gaishe baba gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers ya ce yana gaida mahaifinsa Alhaji Haruna Daba da mahaifiyarsa Aishatu sai kuma kawunsa Babauro Daba na ƙaramar hukumar Funakaya jihar Gombe da Malam Ya'u Tela Daba da matarsa aishatu muhammad adam da 'yarsa ummul kairi da kuma alhaji haruna bibi tarmatsuwa wato shi iyalansa ne kawai gabaki ɗaya gaida haka ne to <laughs> sai kuma mu nufi jamhuriyar Nijar an ko dace da dai yau eh, jamhuriyar Nijar muke baba shi mu a yi ta gaba ɗaya a yi ta gaba hmm. ɗaya to wannan wasiƙa gaisuwa ce da ta fito daga hannun Usman Abdumani garin Butti jihar Difan a jamhuriyar Nijar yake gaida Ismail Musa Diryan Fulani da Ibrahim SD kuspa Zaria da Haruna Salisu dan Fulani sai Sanusi yayan Ummul Kairi dan Mali da Suleiman Digare Bauchi da Mustapha Abdu Buti da Rahman Abdu Buti sai Alhaji Maina da Gabto Abdu ni ma na samu shiga to da fata eh, an tashi lafiya. <laughs> To ni kuma ina da gaisuwar a bari ya huce da ke cewa sashen Hausa da murya Amurka ku miƙa min wannan gashe-gashen fatan alheri zuwa ga sarkin yakin Bauchi hakimin Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame wanda ke garin Gumau a ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi da sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwan karofi madaki a gidan sarkin yakin bauchi da hajiya halima yari gidan yarin bauchi da ke titin bakaro a garin bauchi sai kuma dujuman bauchi na farko alhaji bashir yakubu lame da ke unguwan kofar jahun a garin bauchi da alhaji bala joni wanda ke babban kasuwa mudalawan a layin 'yan taya a bauchi da kuma uban doman bauchi alhaji nasiru ma'azu da ke unguwan bakaro a birnin bauchi ya ce a ƙarshe da malam baba isa malamin makarantar ibn abbas wanda ke gidan bare-bari a unguwar kofa ran a garin bauchi sako daga ahmadu manaja unguwar karofin madaki a bauchin najeriya To kuma gaisuwan abar huce da ta fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwatin Barakin ladi jihar Filato. Ya ce ku miƙa min gaisuwan sada zumunta zuwa ga abokina Ibrahim Musa Wada da Bashiru Tela lafiyan bare-bari da Usaini Dangote tare da matarsa Aisha Karasuwa jihar Yobe da kuma Sani CID Makoli da JT Lab Jikanduna da bakoji direba da matansa hajiya aisha a gindin akwati tare da matar shi fatuma da sha'awa a gindin akwati sai kuma umaru garu da matan shi hawa gindin akwati allah ya ba shi sauki da fatan suna lafiya amin To baba wannan wanda zan karanta na gaba ba gaisuwa ba ce sai dai shawara ce. Wasiƙa ce ta haɗin gwiwa daga Alhaji Haruna Bibi Tarmatsuwa da Alhaji Sule na da Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajuga. Suka ce da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka suka ce don Allah ku yi haƙuri ga shawararmu idan har ramu ba zai ɓaci ba to ramu ba zai ɓaci ba na tabbatar baka da haka. Suka ce kuma shawarar tasu ita ce ya kamata baba ku rage lokacin da kuke kaɗe-kaɗen nan a cikin wannan shirin ku ƙara wa gaishe-gaishe lokaci wanda akalla za a rika samun karanta wasiƙun mutane goma na gaishe-gaishe <laughs> ganin yadda filin yake da farin jini a garin garin yadda filin yake da farin jini a wurin masu sauraro mm. wanda mutum komi girmansa da girman mukaminsa to abin alfahari ne da alwashi a gare shi idan ya ji an gaishe shi a filin a bari ya huce don haka Da fatan za ku yi nazari akan wannan shawara tamu in kuma an yi muku ajizanci to muna neman yafiya a gare ku. ku huta lafiya ba ku ajizanci ba. Eh ba wani ajizanci a cikin wannan magana. Sai dai, sai dai. <laughs> Alhaji Haruna da kuma Alhaji Suleiman. Mm. Ainihin wannan shirin dama shiri ne na wake-wake. Wannan eh. gaishe-gaishen ɗofanawa ake a ciki har akwai lokutan da mm. za ta zo ta ce mun cika gaishe gaishe mu ma wasikar haɗa gwiwa ke da dabar ta ne <laughs> wasikar haɗa gwiwa dabar ta ne har akwai lokutan da juna za ta ce gaishe gaishe eh. sun yawa sun cinye filin wai ba eh, kaɗe ba ana ta gaishe gaishe ana ta maganan eh, gaisuwa shirin ainihin na muzika ne mm. amma mun karɓi wannan shawara da hannu biyu kuma za mu iya ka ƙoƙari mu rika hmm. gabatar da ai baba yau go eh. ai ma guda bakwai muka yi a cikin eh, bakwai nan eh, kuma mun gaida mutane sun kusa talatin sun fi talatin saboda ko a nawa kadai na kira mutane sun fi goma sha biyar yawa to ka gani abin kenan komi kirkin ka ba ka gama hmm. kasuwa da gaisuwa ka ba ka samu shiga ba na <laughs> wannan karo ba wata rana kai ma ka shigo to mun gode kwarai da gaske Alhaji Haruna da kuma ah, Alhaji Sule da wannan shawara zaman lafiya zaman lafiya. Zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. ‘Yan uwana, mu zauna lafiya ya ‘yan uwa al'umma, tashin hankali bai kamata mu bai mana. suma zuban daɗin shi ake kira da salama duk wanda ya jin bari ba zai ki ganin oba ba To ba kamar yadda na ambata ba mun yi bako ko? haka yawwa to shi ba mawaki dan jarida dan gida ne <clears throat> kuma tunda ya kasancewa ɗaya daga cikin sabbin wakilanmu a jamhuriyar Nijar wanda yake aiko da rahotanni a maradi an yi doguwar hira sabili da haka zamu mu tsinka ne sabili da gudun lokaci mu faro da yadda ya shiga aikin jarida to malam sule da kuma bakon namu bismillah ko da na tashi ina da ra'ayin waƙoƙi da kuma son aikin jarida kamar yadda nake da damar sauraron rediyo tun ina karami na mahaifina yakan kunna rediyo kuma mafi yawanci da abubuwan da suke faruwa a rediyo nakan iya harrace su tun ina ɗan ƙarami na idan an ba da labari yau to idan an jima ko gobe aka tambaye ni za na iya faɗin abin da aka ce tamkar an rubuta shi a cikin kwakwalwata Tunda na taso ina ajin firamare ina cikin ɗalibai waɗanda suke zuwa da kuɗi masu yawa a cikin aljihunsu ba wai tare da iyayensu sun ba su ba ta hanyar gyaran rediyo da nake yi ina samun waɗannan kuɗin wanda shekaru na ba su isa in mallaka ba da dai sauran eh, wasu abubuwa da za ni iya yi ma yara wanda za su kasa cin abinci ko da an ba su kuɗin makaranta ne sukan bani domin in kira musu mota ko wata na'ura ko kuma wani abu wanda zai ɗauka hankalin yaro sha'awa da sauraron abin da yake faruwa a cikin gidan rediyo waƙoƙi da labarai domin na taɓa ɗaukar rediyo na koma gehe na buɗa da zummar ga gasuwa suke yin magana wannan abun ko gobe idan na tuna yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya ni nishaɗi ni kaɗai na gano cewa wayoyi ne da wasu abubuwa to daga nan na fara nazarin waɗannan wayoyin ya aka yi aka sarrafa su to lokacin nan na yi gidan rediyo na kaina kai na na wasa wanda za a iya shi a daidai cikin gida cikin unguwa da dai sauransu mutane suna zuwa suna kallo na kira fanka wadda za ta ba da iska na kira injin na niƙa wanda zai iya markaɗa dusa da dai sauransu. To a bangaren abin da ya shahi aikin jarida da sana'ar waƙa da wasu daga cikin al'umma suka sanni a cikin ta, to dan juma ne da dan jima'i. Dan duk mai sauraron rediyo ya san a cikin gidan rediyo ana saka waƙa, a cikin gidan rediyo ana yin labarai. To duka na tashi bisa ƙudurin ina son irin wannan aikin. duk da yake a wancan lokacin ina karatu ina da gurin zama ma'aikacin gidan wata ɗan nijelek ko kuma a ce nefa kamar yadda mutanen najeriya suke ambata to daga baya na da ra'ayina ya canza duk wasu abubuwa da wanda namiji zai yi a matsayin ƙera wani abu to gaskiya ina yi tun daga yin gina kafinta eh, da dai sauran abubuwa. Mansur kai ɗan jarida ne mai zaman kansa. Shin ya aka yi kasance kanka cikin harkokin waƙa. To, waƙa irin yadda 'yan jarida suka isar da saƙo lokacin da ya kamata su isar da shi to mawaƙi ma na da hanyar da ya kamata ya isar da wannan sako akan abin da yake ci mashi tuwo a ƙwarya domin taimaka ma al'umma ko fitar da su daga cikin wani zulumi ko wani abu wanda ya shige masu duhu masu sauraron rediyo wasu lokuta su ne masu sauraron waƙa. to don gurin isar ma al'umma sako irin wannan yasa baki ɗaya nake tunanin shin anya ni zan iya isar da fasaha ta kasancewa ta mai yawan sauraron waƙoƙi na gidajen rediyoyi to wannan dalilan ya sanya baki ɗaya na tunanin yayin za a yi in ƙirƙiri waƙa tawa ta kaina to ina da aboki kuma amini da ake ce ma Haji Kamis to yana cikin mutanen da suke karfafa mani gwiwa to shi Haji Kamis amini na ne aboki na ne tare muke yawo yana cikin mutanen da suke cewa in na rubuta sai in kawo mashi sai ce a ah, ai da kaza kai sai in ce eh gaskiya abin na akwai wahala sai ce kai dai je ka gwada shi baya yi amma sai dai ya sanya ni to karfin gwiwar shi irin yadda muke da ah, ma'amala da shi da fahimtar juna wannan dalilin yasa baki daya nake ci gaba da gwadawa shine dalilin da yasa kuma idan misali a matsayina na ɗan jarida na ga in na shiga aikin jarida na ce mawaƙin ya kaza da kaza zai ga kamar na mishi shigun shigula to shi yasa kowanne na tashi shiga baki ɗaya a tare na shige su waɗannan abubuwa saboda gururruka na ne suke a tare to kuma idan kana da ɗaya a cikin rayuwarka to ƙetarawa cikin ɗaya ba abu ne mai wata wahala shine dalilin da yasa na shiga harkar waka baicin aikin jarida da al'umma da dama suka sani da shi wanda shi ne dai babban jigo na kuma shi sana'a sana'ata wanda nake ci da sha da shi ba wai na rena waka ba a ita ma ta mana riga ta mana wando kamar yadda aikin jarida yake yi ma 'yan jarida kuma ya mani din ne dai a takaice kusan dan juma ne da dan jammai dan har yanzu akwai mutanen da suke tambaya shin wai mansur sani din nan mai aiki gidan rediyo shine wanda ke yin waka ko kuma a'a mai yin waka shine ke dan eh, jarida to duka dai a ƙarshe mutane wasu har yanzu suna eh, ba su bambanci ɗaya biyu wasu kuma sun riga sun gane kuma abin da yasa kowane na bashi mahimmanci kusan sai na lura da cewa masoya na bangaren waka wasu mutane ne na daban ba wai suna suna ba ne ba dan ina aikin jarida wanda suke suna dan aikin jarida ba wai dan suna suna ne ba a matsayinsa na masoya na dan ina aikin eh, waka kawai dai sai aka yi katari kowa masoyin shi sai kuma aka yi katari in mutum ne mai ra'ayin waɗannan abubuwa guda biyu sai a tare a yi tarayya wa juna. al misali za ka iya tana kamar a halin yanzu waƙoƙi nawa ka taɓa yi daga lokacin da ka shiga wannan harka ta waƙe-waƙe kawo yau. eh aikin jarida da aikin waka na fara sa a lokaci guda kamar yadda na muka bayani ah, a shekarar dubu biyu da bakwai dubi da shida dubi da bakwai za a ci to daga lokacin ya zuwa yanzu gaskiya ina cikin wa'anda ba su da waƙoƙi da yawa kuma ba burgewa ba ce a na harira waƙoƙi da yawa na hisan ɗaya ƙwaƙwara da haihuwar yuyuyu kamar yadda malam bahaushe yake faɗa duk da yake a wancan lokutan na fara waƙoƙi ne ta hanyar tallace-tallace saboda rashin abin shiga ko kuma kuɗaɗen shiga a matsayina na bakon harakar a wancan lokacin. Waƙoƙin da na yi daga wancan lokaci zuwa yanzu duka 'yan waƙoƙin ba so ta waƙa ɗari biyu ba. Wace waƙa ce ka fara rerawa wato waƙar ka ta farko sannan wace waƙa ce kake ɗauka a matsayin bakan damiyarka? To waƙar da ta zama ta farko wadda al'umma suka fara shi suka gane lalle ina yin waƙa ita ce waƙar man olga wacce ita ma ta kamfanin eh, Alhaji Umar Lawali Gago ne na nan jihar Maradi man olga mai kyau masha mai kyawun jiki mai girki tuyar waina sai namu na Nijar olga. idan aka yi maganar bakan dambiya a cikin waƙoƙi na eh, daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai wata waka da ake ce ma gwangwajewa wannan waƙa ta ce bakan damiya abin da yasa nake son ta ita ma tana bayyana kowa ne ne mansur sai kuma a hali yanzu ina da wata bakan damiya wadda mutane ba su santa ba kuma ba ba su sake ta ba saboda ba sakin waƙoƙi ba ne gabana ita ce a kwana a tashi mai taken wata rana a kwana a tashi wata rana sai labari babu kaji yadda ya shiga waka ka kuma ji waka dan daga cikin gaskiya mm, eh. gaskiya yana da hazaka. Eh. Haka. To Allah ya kara bada nasara malam sani sai kuma mako na gaba mm. mu dora inda muka tsaya cikin wannan hira mu. Eh. To baba yau zan baka labari ne na wani basakwace da wani matashi dan zamani. To, <laughs> <laughs> za a sha kyauta ke <laughs> da. Na sanyin da mm. da lamido shi ne matashin zamanin eh, shi ma ba sakwace din ne ko dai a na wani wuri ne kai ka yanke hukunci to bismillah ga <laughs> yanke hukunci da bisa ga hmm. duka alamu wanga matashi ba ba sakwata na ba ba ba sakwace na ba to <laughs> bismillah eh wato wani ba sakwace ne faɗa ya haɗa shi da wani matashi ɗan zamani ba ba hmm. shi kenan shi ba sakwace kasan yadda ake damba ba yan damba za su si hannu si hannu si hannu sai a ja da eh, baya a ja eh, da baya tukuna eh, zuwa ko <laughs> haka <laughs> shi kenan shi ba sakwacen ya ja da baya ya tsayawa irin ta yan dambe yana ganin yaron nan yare na shi shi ma da rashin kunya <laughs> shi ma ya irin tashi tsayawa ta yan damben zamani shi kenan wannan ya baya wannan ya baya suka zo suka gama gam da ce, <laughs> ya ji duka ya mishi yawa sai ya ce wa abokin shi da suka tsaye ce almu almu hmm. almu cikin masu bugu na din nan ka rika min guda <laughs> ka rika min guda mana almu <laughs> ya ji duka ba ba kai eh. ya ji zubar duka ko ta ida ke garin duka a rufe ido ya kasa bude ido wani ana naushe sai eh. almi ya ce ba san gani ai mutum guda ke bugunka ya sha ti ba ya sha shi sai ba san kwace ya ce yanzu wannan bugun bugun mutum guda na sai almi ya ce mashi eh da. eh sai kaskana na alme ya ce awo shina sai fasan kwace ya ce to to kaga haska min nan ɗau takalmi na almu shi ta ce ashe an buge mushi ido har baya gani duka ya sa duka kai kai kai kai kai duhu kawai yake gani yo Allah da sai ba kwace ya ce to to alma haska mun nan ɗau takalmi na sai alma ya ce muke ai da rana ne ko aiki aiki ya baci ai rana ce ba dare ba Ayu ala kai ayi. Ba san kwace ce haka. almu ya ce duka har ina rana ta koma dare da ya ci mugun duka a wurin dan zamani <laughs> to raga malama julu ta fara ɗaga ba da dusa bini da aka tilas ja burki da yanzu a madadin baba ya ko keri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata alaba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Allah da annabi sannan mu bi iyaye su suka haife mu suka rene mu muka zama mutane gadan abdalla muka mutane Allah sarki jirimin kasala na ce mu bi iyaye jina nake ma iyaye ba illa muka san mutane da su suka